وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya jama'a asal muslimin. Muna yi ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala godiya wanda ya ba mu ikon haduwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin sharhu sunna na al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala inda darasinmu da ya gabata a cikin wannan littafi Shi ne darasi na na ishirin da uku wanda yau kenan za mu fara darasinmu na ashirin da hudu a cikin wannan littafi daidai gabar da muka dakata a ƙarshen darasi na ashirin da uku za mu ga shi al'imamul barbahari ya yi bayani Allah shi mishi rahama cewa ya kawo magana dangane da cewa <clears throat> wa'alima annan dina inna ma bin bi taqlid wa taqlid li ashabi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ɗofa bayani mai tsawo daga nesa yana bayani cewa ba a samu wani abu na kuskure ya shigo ba ba a samu wani takaituwar wani al'amari ba ko kuma yalwatuwarsa ba a samu kwadaitarwa ba akan bin ita wannan hanya hanya mara kyau <clears throat> wadda ita ce mazhabar su wayannan ƙungiyoyi na ƙata bi ma'ana al da Allah sai yi bayanin cewa wa alima annahum kanu alal islam sahih ka sani su magabata sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da masu bi musu da masu bi musu da masu bi musu tsara uku waɗanda yake suna da shaida bi ma'ana sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ainihi tabi'ai da tabi'ut tabi'in Sune ne wayanda suke da shaida daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna da shaidu akan cewa su ne tsara mafificiya to hakika sun kasance akan addini na musulunci kuma addinin musulunci ingantacce Aka kuma wal imani sahih da imani ingantacce dina dinahu wassaraha duk wanda ya sarkawa addini ne ga na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da na da na masu bi musu tabi'un da na tabi'ut tabi'in to hakika ya huta ya gane cewa kawai shuha addini lalle ne ya zama cewa akwai inda kai ka tsaya ka yi riko kuma ka kai ka cije saboda su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malana min bud ba mu da wata makawa ko wata mabauda na barin su saboda idan mun basu to addinin mu ba zai kyautata ba su ne waɗanda suka ruwaito wannan hadisi ko wannan addini daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka kungiyoyin baka kamar jahamiya da sha'ira da mu'tazila da zaidiyya da nasuriya suna dai da yawa abinda suke zuwa da bayaninsa bayani ne wanda ya saba ma littayin Allah kuma ya saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ya saba ma salafuna salih da haka ko kusa ba mu tare da suwa shine daidai gabar da za mu ɗauka a yau shi malam al-imam al yake cewa wa An ka sani annahu innama jaa halakul jahiliya ka sani kawai halakar jami'a ta zo wannan kungiya ta bata Annahun fakkaru fi sun koma suna tunane game da sha'anin ubangiji subhanahu wa ta'ala sai suka waɗa cikin halaka wa adaka lima sai suna dawa kuma suna cewa to dami suna tunane game da ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan kuma aikin Allah ta suke to missa aka yi kaza wa kaifa da ma za a yi kaza wanda kuma shi ubangiji subhanahu wa ta'ala ba a tambaya game da aikinsa su bayi su za a tambaya amma idan Allah ta'ala ya yi aiki kai ba za ka yi tambaya ba matsayinka na bawa za ka bi abin da Allah ta'ala ya hora ta harshen manzanni ko ta harshen manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sadawa suna wa'annan tambaye tambaye wa tara kull asara sai suka bar hadisi ba hadisi suka bi ba sun koma gene na abin da ya shayi nau'i irin na falsafa kamar abin da ya shayi ilmul kalam ba tsaya suka yi dikka suka bi hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba sai suka koma suka bauɗe suka karkace wa wada'ul qiyasa suka haɗa qiyasi ala hali ƙa'ida ce usuliya la qiyasa ma'an nafs idan ga nassi sarini to maganar kiyasi babu ta wa qasid dina ala sai suka koma suna yin kiyasin addini akan abin da suka fahimta akan ra'ayinsu faja'u bil kufri iyana sai suka zo da kayirci bayyane ƙarara saboda suna biyar ra'ayinsu suna biyar sarransu ba suna biyar abin da addinin ya zo da shi ba ba suna biyar nasosa waɗanda yake bayyanannu ba za ka kayi su da suka zo da shi bayyane yake layaffa baya koyuwa kamar irin ƙa'idar su ta almanzilatu bainal manzilatai da kuma bayanin cewa Qur'ani daliki ne duk waɗannan ra'ayoyi ne na bata da suka zo da su waɗanda suka tura su suka jewa su suka faɗa cikin rami na ridda suka bar addinin Allah fasafaru sai suka kafirce wa kafarar halka kuma suka koma suna kafirta ainihin talibai su dai sun kafirce sannan kuma a gehe guda idan wani ya aikata wani laifi kamar abin da ya shahi saban Allah sassa ai kahiri ne alhali kuma zuwa kahirai ne wa qarrahum amr sai al'amari ya kai su ila an qalu bin ta'il asuka dawo kuma suka koma suka bi nau'i na at-ta'il menene ma'anar daɗi? yawmin tarwa menene ma'anar yawmin tarwa sun dawo suna waɗin sarahatan cewa Allah ba ba sama yake ba ba ƙasa yake ba ba sai ke ba bayan yamma yake ba ta'in kenan ma'ana Ko kowane bangare Allah baya bayan shi Allah ta'ala ya ba da labari a ayoyi mabambanta cewa ya daidaita a kan al'arshi daidaita wadda ta dace da shiya ta ma suka dawo suka ɗauke wannan suka aza abinda an ra'ayinsu na cewa Allah baya sama, Allah baya ƙasa, baya suru, baya arewa, baya gabas, baya yamma. Aga wannan abinda aka ce haka ya zama kamar babu kenan. Da wannan kenan don haka sai suka zo da taɗi wannan na daga cikin abin da ya ƙara jewa cikin halaka. Babban sababi da dalili wanda ya sa jahiliya suka ɓace wannan matata ta zama mata zanciya wato sun shigar a cikin sha'anin ubangiji subhanahu wa ta'ala har sa kasance suna bincike game da shi suna zurza a tadakkul wanda kuma shi aikin Allah la ne a hadin babu wani wanda adda hannu ga aikin Allah ba ma su jami'a kokarin su da abin da suke so su nuna suna bincike da kokarin ganowa kamar su suna iya sa wani abu nasu game da aikin ubangiji wahala wa ta'ala ko ilimin Allah ta'ala sai wannan ya zafafar musu ga bacewa bata manisanciya kaga wannan ya kai su ya baro sun wada cikin rango na halaka da ka mutum idan ya koma yana bincike game da Allah Allah shi ya yi ƙasa Allah shi ya yi sama Allah shi ya yi ruwa Allah shi ya yi mutane to daga nan sai shedan ya riya masa cewa to shi Allah ya an kai waye Allah kaga da an kai nan to ana bijan faɗawa cikin halaka kawai da zarar mutum ya ga wannan alama yana irin wannan tunani to ya nemi kariyar Allah game da shi nan saboda shi ne yake sanya ya wadare shi ga shi kuwa abin da magabata suka tsaye a kansa wala ya juzu lil muslimi ayyaba haka fi sha'ani bai halatta ga mutum musulmi ya dawo yana binciken sha'anin Allah bal alaihi an yu'mina bi a'a abinda ma akan mumini kawai shine imani da Allah wa bi asma'ihi wa awsafi yayi imani da sunayen Allah yayi imani da sunan Allah ba wai dawo ya ce zai bincike game da sha'anin Allah an hana ma mutum musulmi yin haka wala ya tadakhal bilkekiya kuma ba zai zo ya yi ƙoƙarin shiga na bayanin sifa ta Allah ba su hannun wata hala. la ya'lamu dhatahu wata biyata. ba wani mahaluki da ya san hakikanin zatin Allah ko sifar Allah in ba shi Allah ba ko ma sunayen na Allah bisa ga hakikani ne iyaka Allah ta'ala ya ambata a cikin sa cewa yana da sunaye ɗari ba ɗaya kyawawa ko ambaci Allah da suwa. Da haka shi Allah subhanahu wa ta'ala ya lama ma baina aidihim wa ma khalfahum wa la na biyu ilma Allah ya sa abin da ke gabansu da abin da ke bayansu su bayansa. amma su bayin na Allah wala da bihi ilma ba su iya kewayewa da ilimin ubangiji subhanahu wa ta'ala fala ada yuhiqu billah ba wani mutum guda da zai iya kewayewa da ilimin ubangiji hala, wanda zai iya kewayewa da Allah ya ce ya san haƙiƙanin Allah ta'ala a'a huwa a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi shi Allah shi ya san hakikarinsa kuma ya san wani wanda ba shi ba saboda haka mu al'ummar musulmi waɗanda muka yi imani da Allah muka ba da gaskiya ga rana ta ƙarshe muka yadda da littafin Allah da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma muka yadda da manhaj na salafuna as-salih fa nahnu la natakallaf fi sha'anillah mu kan ba mu yin magana game da sha'ani na Allah illa bima ja'a bid-dalil min al-Qur'an sai da abin da dalili ya zo a cikin al-Qur'ani wa sunna da kuma abin da dalili ya zo na sunna Allah ta'ala ya ambata a cikin littafinsa cewa Ar-Rahmanu alal arshi Allah mai rama ya daidaita kan al'arshi daidaita wadda ta dace da shi kaga da Allah ya ambaci haka to za mu ambaci haka mu ma ba mu ka ambata ba Allah ta'ala ne ya ambata bayan nan ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa 'Yadda yadullahi yi aydihim annan Allah yana saman hannun wansu aga Allah ya ambata cikin Qur'ani cewa yana da hannu mu ma za mu ce Allah yana da hannu ya hannun Allah yake ba mu sani ba Allah ta'ala shi ya ambaci cewa yana da hannu kuma ya kawo aya laisa ka mithlihi shay ba wani abu da yayi kama da Allah wa huwa samiul basir shi Allah mai ji ne kuma Allah mai gani ne kaga kai ma kana ji kuma kana gani jin ka irin na Allah ne a'a ganin ka irin na Allah ne a'a ya jin Allah yake Allah shi ya san da jinsa sa yake ya ganin Allah yake Allah shi ya san yadda ganinsa yake wannan bangaren abin da ya shayi alkur'ani kenan ba mu da damar sifanta Allah sai da Allah ya sifanta kansa a alkur'ani ko da Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sifanta Allah a hadisi annabi kira da hadisin da ta gare sa yayi bayani cewa yanzu kula. Ubangijin mu subhanahu wa ta'ala yana saukowa da duk dare ya kai zulubin ƙarshe. Allah yana saukowa yana tambaya ina mai neman gawara ina mai neman arziki ina mai neman laya ina mai neman imana Allah subhanahu wa ta'ala zai karɓi addu'ar mai addu'a da ya yi a wannan lokaci. amma Allah yana cikiya. ina mai buƙatar kaza kuma duk dare sai Allah ya sauko kaga wannan dole mu yadda cewa Allah yana saukowa a sama wannan samar ta kusa idan dare ya yi silisi me zai sa mu ce haka ko mu lamunta saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a hadisi aka kuma a ranar lahira za a kyama ɗaukar ‘yan wuta ana zuba su a wuta ana rintuma su a cikin wutar wutar kuma suna cewa a Allah ta'ala yana tambayar ta halin sala'aki ko kincika wata kulu hal min ko akwai ƙari ya Allah ana ta sanya mutane a cikin wutar da wutar nan ba za ta shiga ba har sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauki ƙawarsa ya Allah a kan wutar tana cewa ƙos ƙos ƙos bi ma'ana ya isa ya isa ya isa wannan dole mu yi imani ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kawo mana na bayanin sifar Allah da kuma yadda Allah ta'ala yake yin sha'aninsa amma da mu karaɗin kan mu mu kawo labari mu haɗi to ba mu da wannan rama ba kuma ba mu ita ba ba za mu bi alfirafin dalla ƙungiyoyi na ƙasa ba da abubuwan da suke wafi a lalle ne zama mun tsaya a ƙarƙashin littafin Allah da kuma sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa kuma muna tsayawa mu dakanta amma lam yarid daga abinda bayani mai zo a kan shi ba wannan shi an na ahalin sunawar jama'a waɗanda suke a ƙarƙashin tsarin na asali. amma jami'a amma su jami'a an jarin ƙur'ana wa sunna sun yi mutum alƙur'ani haka kuma sun yi mutum sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda sun ce alƙur'ani hadisi ne kamar wanda mu mutane muke hadisai alhali kuma maganar Allah ba hadisa ba ce وتدخلوا من قولهم في شأن الله سبحانه وتعالى sai suka sanya magana suka yi a tadakhul wa tadakkalu fi uqulihim sun dauki hankulansu sun sanya game da sha'anin Allah sun dawo suna da falsafa Wata falsafa ba ta kai na abuci da so ina in ba ga halaka ba azan qalu a suka kasance suna cewa إنه لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت wala yumnata wala yusra idan yakun ma'dum kama abin da ambata da jami'a sun surta akan cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala baya a cikin duniya, sannan baya a wajenta, baya sama baya ƙasa, baya dama, kuma ba shi hagu. haka suka ce to sai malam ce idan ya kunu ma'adu idan ya kunu ma'adu man to idan wanda haka zai zama babu shi baya cikin duniya baya wajen duniya ba shi sama ba shi ƙasa bai dama bai hauni amsar kenan babu shi ta'ala Allahu amma yasifun تعالى الله عما يشركون تعالى amma ya يقولون Allah ya دوكك Allah ya تبتتا Allah ya tsarkaka daga barin abin da suke wani na magana irin wannan gare shi Allah ya tsarkaka daga abin da suke shirkar da Allah da shiya saboda bacewar jami'a ƙwalu sai suka ce laisa lahu Allah baya ji ya zambilla ala ma sirra da wannan magana ta cewa wai Allah baya ji kaga idan ka ɗauki wannan magana ta su ka gwada da alqur'ani za ka ga maganar su tana so ta ci karo da alqur'ani kuma ta kare ta shi laisa lahu wala basar wala in wala irada wai ga abubuwan da suka korewa Allah to duk ubangiji ta'ala yana da suwa sun ce Allah baya ji Allah baya gani Allah baya da ilimi kuma Allah baya da nufi ko kudura ko iko to in ma haka ne idan ya kuru jimada kenan ya kasance kamar wani abu kandararre da الجماد هو الذي يوصف بهذه الأشياء saboda abin da yake sandararre wanda baya da rayuwa da shi ake kwatantawa da irin wannan abin da suka kwatanta Allah da shiya sai ya kasance misal asma kamar misalin gumaka ta'ala Allahu an zalim Allah ya ɗaukaka ya girmama daga barin wannan abin da suka kwatanta Allah da shiya ko suka sifanta Allah da shiya Allah ya tsarkaka ya tsabtata daga wannan da aka sai suka dawo suka yi kiyasi game da sha'anin addini akan ra'ayinsu ba akan shiriyar Allah ba, ba a kan karantarwar littafin Allah ba, ba a kan karantarwar sunan manzan Allah ba, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ittaba'ul qiyasa kawai sun bi kiyasi ne albaɗin kuma kiyasin nan ba ta ce ba kiyasi wanda yake ingantacce ba. wani irin kiyasi na suke yi wanda take, ce, Allah bi khalqi sun kiyasta Allah da halittunsa saboda haka tunda suka kiyasta Allah da halittunsa fanafau asma'ahu wa sifata sai suka kore sunayen Allah kaga Allah albasiru ne sun kore sunan aga Allah al-sami'u ne sun kore sunan aga Allah al-qadir ne sun kore ainihin sunan na Allah aka da sifofin Allah duk sai suka kore su wai me yasa suka yi haka li'annaha mu taqdi a tashbiya. saboda wai suna cewa su a wurin su idan suka ambaci Allah yana ji kamar suna so su gwada shi da ɗan haram bayan Allah da ya ce yana ji a cikin Al-Qur'ani wa huwa samiul basir da haka idan ka ce Allah yana ji baka yi laifi ba me yasa suka yi haka walam ya'lamu anna asma Allah ban san cewa sunayen Allah ba wa sifatahu da sifofin Allah khasatan bihi subhana sun ke banta ga Allah ne shi kadai ba ɗauki aikin Allah aka ba wani ba wa anna al makhluqin kuma hakika sunayen talikai wa sifatil makhluqin khasatan bihi su ma suke banta ga talikai wannan ba za a ɗauko sifar hadisi a azawa Allah ba idan rana alkiyama ta zo Allah hannu wata ta'ala zai sanya sammai akan ɗan a kan ƙasa ɗan yatsa guda, warke guda, sannan ruwa ga baki ɗayansa akan warce guda ƙasa da sauran abubuwa masu sanyi da wasu abubuwa akan ɗan yatsa guda wanda yahudawa ma sun tabbatar da haka akwai mai yahuda da ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karanta masa haka yace muna samun wani ta'ala yana ainihi sanya gammai akan ɗan yatsansa ƙarsai akan ɗan yatsansa itatuwa da sauran abubuwa akan ya yatsansa ruwa akan ɗan yatsansa sun mai kulu alal malik sannan Allah ta'ala ya ce ni mamallaki ainihin aina ainihin mutakabbirun ina masu girman kai ina masu kaurin kai kaga wannan sifar da aka sifar da Allah da ita a hadisi ingantacce cewa Allah zai zai zai zai ainihin sanya sammai ga farcen sa kaga babu abin da Allah ta bayan imani da yadda da ba da gaskiya da kauce ma su wayannan jami'a masu ra'ayoyi na banna waɗanda suke kore ma Allah sifarsa tun da Allah ya banta da irin sifofinsa haka talike sun banta da irin nasu sifofin idan wala ta sha ba bai na haza wa haza kenan ba wata kamanceceniya tsakanin sifar Ubangiji da ala da kuma sifa ta bayin Allah ba kamanceceniya ba don an ce hannun Allah ba yana nuna irin namu hannun ba ne ko alama فكما أن لله zatan kamar wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake da zatinsa la tushbihu wanda zatin Allah bai kama da zatin mutane ma da lahu asma kamar haka ana ta'ala yana da sunaye wasu sifat yana da sifofi la tushbi la asma wa sifat allati lil makhluqin wanda sunayen Allah da sifofin Allah ba su yi kamanceceniya da suna da sifofi na talibai ba malam al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala yake cewa من أخذ هذا استراء وسار وسار على الجادة الصحيحة duk ديري ya riƙa ديري duk wanda ya متيك haka sifar Allah ba ta yi kama da ta ‘yan adam ba aikin Allah ba kama da na ‘yan adam ba aikin Allah bai kama da wanda ya rika wannan ya huta kuma ya a kan hanya ingantacciya kuma abinda jami'a suka zo da shiya sun zo ne da kayirci bai da karara wanda ba boye yake ba kafaru billah jami'a sun kahince ma Allah izaba bi hadhihi al-maqalat ash-shari'a saboda wayannan maganganu da suka wadi masu muni fi haƙƙin lahi jalla wa ala ga haƙƙin Allah magwayi mai girma saboda haka fa Faru sai suka kafirce wa kafarul halqa kuma suka kafirtar da bayin Allah Allah suka dawo suna kafirtar da masu sifanta Allah da sunayensa da sifofinsa kafarun ladina yasifuna Allah bi asma'ihi wa sifatihi ya yaqulun saboda suna cewa hada mushabbahun wa tashbihu kuf wannan mai kamantawa ne ma'ana mai kamanta Allah da talikansa yin haka kuma kayanci ne na kumula malame ce sai mu ce a leza ha za ta wannan bai kasance kamanta Allah ba jalla wa ala wannan bai kasance an kamanta Allah da talibai ba saboda an ce Allah yana da hannu ruwa ima musulun ta nuna wakilta ya dawo ya ne dukkan hannuwan Allah ma damai ne Allah subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala yace laysa kamithlihi shay ba abin ya kama da Allah wa huwa as-sami'ul basir shi Allah mai ji ne kuma Allah mai gani kamar wanda na ambata da su mu ma muna ji muna gani Abinda da mayajin mu irin na Allah ne a Gani mu irin na Allah ne a yajin Allah yake Allah ya bar wa kansa sani ya ganin Allah yake Allah ya bar makansa sani saboda haka Allah ta'ala ya kore makansa ya Allah ya kore makansa yin kama da wani laifi ka misli shai ba abin da ya kama da Allah amma kuma a gehe guda wa asbata li nafsihi sam'a gehe guda ubangiji ta'ala ya tabbatar wa kansa gani kuma ya tabbatar wa kansa ji anna sam'a السمع basara mawjudan bil المخلوقين da cewa da jin da gani duk ana samun su ga talibai فدل على أنه لا يتشابه aza مع هذا sai zama wannan ya yi dalili akan cewa ba za a samu kamanceceniya ba tsakanin wanga tare da wanga ma'ana na Allah da na ‘yan adam ba za a ne kamanceceniya ba tun mu ‘yan adam a hadisai ne ai lokacin da babu mu daga bayan Allah ta'ala ya samar da mu yanzu kuma za a yi wani lokaci gaba wanda za a rasar da mu ya zama babu mu ga baki daya a zo lokacin da Allah ta'ala zai nade ƙasarsa ya zama ba kowa a kanta a dalilin yawon tarwa da su da hamiya suke yi na nuna Allah baya da wani wuri ke bantacce wanda suna musun wannan ga Ubangiji ta'ala kuma duk mai irin wannan musu to shi ma ya shiga ɓangaren yaunin tarwa inda Allah ta'ala ya tabbatar ma kansa wurin zama inda yake kai ma ka tabbatar ma Allah wannan wurin inda ya ambata ayoyi mabambanta sun tabbatar da haka inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ardh fi sittati ayamin thumma istawa 'ala al-'arsh yughshi al-layla an-nahar yatlubuhu hafisa والشمس والقمر والنجوم مسكرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين كاكا ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi bayanin cewa lalle ubangijin ku Allah wanda da ya halitta mai da kalsai a cikin kwana shidda nan ya daidaita kan al'arshinsa yana rufe dare da wuri, dare na neman wuri da gaggawa wuri na neman dare da gaggawa za ka ba abin da za ka yi bayan ka aminta kalamunsa ka yadda da abin da Allah ta'ala ya ba da labari da abinda shi babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba da labari Ibn Qayyim al-Jawziyya ya kawo wani hadisi a cikin littafinsa mai suna Fatawar Rasul Imam al-Mufti Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wa salamuhu alaihi wani bawan Allah yana tafiya tare da gauyarsa sai ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ma wannan bauya ya jariya aina Allah ya ce wannan bauya ina Allah yake qalat in sama tace Allah yana sama qala afiqaha fa innaha mu'mina yace ba mai ita ka yarda ta hakika mumina ce don haka abinda Allah mu shine mu da Allah da abinda Allah ta'ala ya da kansa da shi kuma abinda Allah ya kore wa kansa mu kore ma Allah shi amma mu kauce ma faɗawa ɓangaren ilmin kala wanda na daga cikin abin da ya jefa jami'a cikin rangon da suke a kan shi ka dawo suna mutum Allah kuma suna wajen Allah baya ji kuma suna wajen Allah ba shi gani kuma suna wajen Allah ba shi magana Ga gashi Ubangiji ta'ala ya yi magana da annabi Musa a wurare mabambanta cikin Alkur'ani kuma suna cewa Allah bai da nufi kuma Allah bai babu wani da abu da Allah ka so shi yi Allah bai da mashiya. kaga tir da wani abin suke wani suna cewa baya cikin duniya baya wajen duniya bai sama bai ƙasa kenan dai kamar suna rasar da ubangiji subhanahu wa ta'ala suka wada bangare na al-ilhad sun bijire sun bangare sun yi tawaye to insha Allah subhanahu wa ta'ala lura da lokaci za mu tsaya daidai gabar da maluma za su mai da martani ga raddi akan jamaniya da ra'ayinsu na kanna game da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sashe daga cikin malamai sun mai da martani da rafi daga cikin malamar da suka yi wannan aiki mai daraja maɗaukaki akwai al'imam Muhammadu da Hanbal, rahimahullahu ta'ala yana cewa aljahamiyu kafirun wanda adda aqida ta jahiliya kafiri ne laysa min ahli al-qibla baya cikin ma'abota al-qibla halalu dam jinin da ya halarta la yaritu wala yuru bai gado ba a gado shi li'annahu ala juma'a saboda ya ce babu sallar juma'a ولا جماعة ما أصل الجمع ولا عيدين ما أصل العيد ولا صدقة باب الصدقة وقالوا جامية كتير من لم يكن القرآن مألوف فهو كافر abin da ya ƙara sa suka zama kafirai duk wanda bai ce ƙur'ani saliki na ba to a wurin su kahiri ba kaga wannan ya zo suna a kan kuskure suna a kan bata suna a kan mata yake insha Allah subhanahu wa ta'ala daidai wannan gaba ya kamata mu dakata darasin mu na gaba mu tashi akan wannan wurin da malama suke mai da martani mu fara da rajin da Imam Ahmad bin Hanbal imam al-sunna wal jama'a ya bayar musu na cewa su kafirai ne muna roƙon ubangiji ta'ala yi muna muwafuka da dace Allah ya sa ayyukan su zama don da yadda Allah muna roƙon ubangiji ta'ala ya sauƙaƙa muna al'amuran mu Allah ya sauƙaƙa ma ƴan uwanmu jama'a musulmi al'amuran Allah ka kawo mana sauƙi da rahama Allah ka ɗauke muna wahala marasa lafiya na al'ummar musulmi waɗanda a gida da asibiti duk Allah ya ba su lafiya albarkacin alƙur'ani insha Allah subhanahu wa ta'ala na ya kamata darasi ya dakata wanda kuma kusan wannan darasin shi ne darasi na ishirin da hudu idan darasin na gaba zai zama darasi ne ishirin da biyar gabanin rinewa yana so yi na kai na tafiya da yan kwana jama'ar musulmi dangane da abin da ya shafi sha'anin sallah da sake game da ita sun sani wannan kure ne Kai zama zaman ka har a yi kiran zalla har a tsare ba ka shigo ka da alheri ba ba ka shigo ka yi sallar nafila ba har ma a gama jam'in ka zo ka kulle jam'i da baya to ka koma baya gaskiya jam'in ka bai kai ga jam'in da aka gabatar ba na warko, in dai ba kana da kuri ko lalura ba wanda Allah ya san wuri kuma ya san lalura idan kuma yana zai yi kirayen mu cewa duk wannan abin da nika wani mu riga wani san shi musamman matsalar tsaro sai ka ga an kulle tsaro bai cikar kuma a zuwa a kulle wani a ga wani in ya to wanda an ba ko sai ke ce abu ba ba ba na yi sallah wurin su bayan Allah kamar su zai amma sai a wawar zan mu a kaji bai san kuma Allah ya sani ba muna suna mafarkin koyon shi ka dai shi dan yana muna a walwal ya zo ya su bayan Allah Allah bai kallon gundun sahu sannan daidaita sahu da cika shi daga cikin cikar Allah shi ba mu iko mu gyara سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت आज तक जो सवाल पूछ लिए